الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسؤولون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موصول وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا فزائد فزائده وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواجه فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فأسقيناكموه وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحيي إنه حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa الله وبركاته ina na bi larubai azuyalo gobe gini na ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya bautu bai ko bai cato ridi bai ni shi ma jile daga bai tsakon ni daidai ya tsato abaci ya ba da wani inan na a ci gaba da karatun ayayen gobe gune ikikina ya da wuta ce tuwo insha Allah karatu a niki ayan gobe gune ce mini suratul hijiro Allah tabaraka wa ta'ala ga gobe walau fatahna بسم الله الرحمن الرحيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرفون الله تبارك وتعالى يقول قام ولو فتحنا عليهم تاي قاعد بيكو يا كافر قاعد yamma من السماء sama fakon da ci sama ila fakon sama fadhallu fi yarju atalaji tabatalaji da woma a fiya gwani sama a daga da bakocin da sama daga ijo kai gawanci ji yayin sallah da sallah ya cin mujiza zane su kuma gama da bawa na tasuwa da bawa abe ki mutu ga faruwa ne su kuma kada kada ba wuya nan ga bayani na da nan فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسكون فقالوا أغبي إنما سكرت أبصارنا إبا يلي آجي مقالا إبا يبا يبسدت Eh, bayo dabba ta a jayo yi gaskiya ya hata hata su tirat abu saru na kai ban na da kan masoro a da a da mai amfani da ta abu da kawai eh, da ɗayan mayo ina gana da wani a madadina hmm, iga wuce da ta yi mutu za a rinsu da sallam a kwakwakwai mini samo eh. kafiri mushriki ji hada da mu ku daga yazo har ada ka da kwafuto samo wuce haka mu'jiza da da wuce shike na ya daji ba har musulunci nan kam ci gaji faruwa da kwalo yana gana a ba yau ne a mai mai da inna ma kanu eh danna da kuma wasuru ide an mai mai tibo kuje na ji faruwa na dauna ya ma na da ku tifi na dauna a taɓon haji imana zane su kuka bi imani yana haji imana man wace a shekara baya su kogo fin fitar da ciyayi shawa da tunyoyin etu a gan taba dabo su gici wuce a yana wa na. arziki madabiri ma a cikin da wa a ci da su ga manya ga manyan juwazi man ci da ga man ci fe juwazi ci fai juwazi man ci fe juwazi ta a ci da yi mai tibi na ga ce tibi na fe fayar ba ko a ga ce yi wazi ga ga ji zo ne a ce be ba da kiri ba ko zima inda wani damuwa ne wannan man fe juwazi ne ga nípa ẹmọ ti sáwọn fẹ́ tì lọ nípa arúgbó bùsùnmù rẹ yájá wọ. ee lọ́wọ́ fẹ́ tì lóhùn dàpá bùsùnmù rẹ yọ̀bà fíjọ́. àwọn pàtó o gbọ́n. لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين الله تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا lallai washukucin ke lallai wula buruja da mini samun gere burujo man jigawa mun ji da zaɓe bayani ka kayan te da ya ƙuru juna mun je gaga buruj e canji zo da ya ƙuru su kula canji da mu ne samu ke ba bayani mun da ci zuwa da ya ƙuru juna ga yi emi kwajo eh, na sokoji ta talifi sama ya na fi sama ya ƙuru a amfani gani mai ayar suratun nisa'i <clears throat> ana Allah ta baraka wa ta'ala ga aiki ga aina ma ta kunu yudrikum al maut wa law kuntum fi burujin mushayyada ban dan da ya gafe da na ajada weza ajada abinci ba adaba ne abin rafi ajalina walau kuntum fi burujin mushayyada kai fi da mine mi kojo burujin mi kojo mushayyada na kyato zarena tí wọ́n kàtà tí wọ́n tí wọ́n tí wọ́n yìí náà bẹ̀yìn bí wọ́n dé yìí gádà náà àjẹ̀lẹ̀ àyè ń pa so gbogbo wọn ti gé ní ẹyẹ gbòòrò jìnnà alùkòsù àlàáàlìyà ìlúkòyì wọ́n ti ká ètò àǹgíze ẹyẹ gbòòrò jọ wọ́n ti dọ́gbẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyà ní ngoma ga cimule ɓata bayani na jina inni tulabu nga mai buzuru ene ye buru jina buruz buruz en lu tula so yila da min ni sammo en da cile ji tula na ki ya wuci jo ma ye ya be ko ji ma ya jumle changi ji ma ye jumle manasi ne cha e kitiji e ru yo le tula zaman dun dun ale wazayyana linnaziri ita sama pani ipani be kawakibi be changizi linnaziri na ala na ci balena sama asa inda mina amfani da changizi wala wala sama sa وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها لتجاه Eh? min kulli shaitanin rajim ke shaitan dondo na bomi na ruwa ke shaitan do na nyaya kira musu kuna ruwa ke su kwa ta zama mututa gani bai shuru gani bai e ita biyu na fushi na ya ce shaitan jina إلا من استعان استرق السماء فأتبعه شهاب مبين إلا من استرق السماء سيزا لقد دعوا يكا وانا من جن جوانا دعوا دلاتي بافو سماء يكا وانا فأتبعه شهاب مبين lalle na fukai can kina ciwo na ma gurba na fuci ba yi obi ni gbangban wayo Eh, na goyo na tulana ca gbogbo ca da juma da juna wuce a lakan aya ah, na yi ba ci ne rafi na kafe wula hadisin da ciyayi ga hadisin sai bukari hadisin wula mai da muke tabin tafsiri wani ga hadisa abu hurera ga hadisa da alisalam ga idan kaba mawar amra fi sama su kuka kwaga majiyar samu bara batin mala'ikatu bi ajnihati ha khada'ana likawli mala'ika da ya wa fashi shidu shidu shi mata wa bane la shidu idan adkhana likawli ite ya doya igana su ko gangan mu ya jiya gwapa wuce na lakudoji lakudoji dana lajodoji dana ka annahu silsilatun wagagace ni jayo e na gwapa wuce fudo fudogoji wagace ni jayo ala safwani mepete takun bolona ja bi sallallahu alaihi wasallam so gogo gwapa ni za lajodoji lajodoji dana wa tik wa ya ci kara annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga yi فإذا فرغ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ali wuce da su ga mala'ika na ji fata wace da dawo da su kudin wajiye na ala bi jayin bayani da su kudin wajina amma abuwa kashe da fata da su magawo a ta yi za fi zai an kudu a tafe bi da su ga maza kala rubuku kima su kudin waji bayanin an shigar da labari an na afiya da nuzula da labari an mala'ika zo na afiya labari a da haka su kuma malutu ka zai gaskiya a tafe ji bayani a bijaci bayani wuce ne ji da dani wawara yi kabira alani su kuka yi tunan na ga yi tunan nan lokacin na mala'ika zai ruwa ya da jibani su kuma ma ji ni wani fa wa mustaruku sama jin da ji ya ci da yiwuwar sama ce da yi ga nan. agahi ga wuce wani mala'ika zai ga ya doji nan shi ke na a feji ije agasi ije a fego ya ya kika kata ji wuni ga wani gidan mejin sabana a fego ya labari ga yi su kuma a jin bani daga na a canjin da zai ci da ji ba ke wani muna ta fito ci ga wadannan ga ga da ta kuma be gane da tako mana gane da taku na fe gane da taku suna har da ke ibn ci da ba fuke Mun na ci to la fita fiti fito na kafin ju gana na fugu da wuju dina shikenan labarin har me mana su fadin tuwa la ila minista raka sama fa atba'ahu shihabun mubin <clears throat> so bayanin nan ga yadda ba wuta yadda la'abin shi hari bai za ka rishe da ta taku-taku wani gawa na da ya e ba sa ci gan ga su kuma wa ji kaza su kuma wa ji kaza su kuma wa ji kaza mutu a su ga na shi cu biyu da ya bi ba ma har ne a kadbatin nga su gama na shi cu biyu lokaci na ya e ba sa ci na bai bai san baya gan ci na ne gaskiya na loda na ga ina ga da ya kura ga ba san gama na zige dole ba kwata na da wuce ya ku Da ya shi a ga mu ba san ka fu ganu ga igon a jin ba ji ga to wuce na da yi ga a da yi wa daga baya. jinnu na jigulo sama ci da ci da ci da wani a ah, <clears throat> mamaci ko mai addu'a bayan a shek shankiti in ga bayani je ci masala na wannan kula ya takadar mutuwai e gando ci sai be e to ba na e, fi ngba eh zamana ifi gbani ichi wagana sahabi gudun sama adeni ga alakamar aqmar as satellite ko da za ta space technology ada adeni za na station space wani a da zai jide ba gai mu beji a fi labayani bai a yi kimbo n ba a ci na ya zai jina daidai yau gaskiya mu yau ya zai da bai gani ji daidai a ga ki kyuro gani bai na ji ne jife ji tuwo a jife da yi ga sama wani hmm. ana yana kyuro na ya abubuwa da daidai ayo ce ne ga gamano ce su aluban da a maji binciken da gamano ce su. <clears throat> mini wujja ne za a ji amfani da ya tiye tunani ga wuce wani a ganin. a gayi wani kura ne ga yi nasarar da sa'adu wani amlahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaku fil asbab jundun ma hunalika mazumu min al ahzab ele eh, da ga da mulki sama to yake domin da tsakani sama baki na to haka ele da da mulki wuce ne fariyar ta kufi asbab agwalo agwopa agwalo sama ne al'amur na su kula da abu ga faliyar ta kuna wani ta'ajiz su koyi zama da wahayi gulwa wuce ga daga junjun ma yunalika mazumu min al'azab ta ku kwajayo Eh, dabago mu da kuma gaji da kuma sako gaji kaga ga gobe sama da kuma yau da da wani kuma sako magaji ke mini mini da asabi kungiya kungiya kafiri ji tuwo da ji ku da annabazi yana so kwarin annabazi ya nasara ta wani eh, jun ma hunalika mazumun min al ahzab a <clears throat> goga culayin Allah tabaraka wa ta'ala ga idan suratul rahman ya ma'ashara al-jinn wal ins ya yi zamaya al-jinn to zawangi shi in istatatu ga da yiko an tamfudu min aqtar samawat ne ya daza da sarari shi ya sama bikin yana famfudu ko cinawa ina daza ina gadon rufe da sagare za la tamfudu na illa bi sultan a cire ya jina fa ya sai ga hujje so kwace gaga yursalu alaykuma shuwazun min nar nga fo da ya rayuwa bi kuma ta kadara yursalu alaykuma shuwazun min nar e ga da ga ya je be zuci ya ba gani be nufu wani hasin fala tasira ya ma da da je taimakuna aka to shikenan ne ko ba da daga na sai ga gamane zo zo ta amma fa zamanin idan bayan da ne gano da gwanda sa ji gaba ne sai ci gaba jin na ko ita adalci ya ci ci ya ita adalci ko bebi yin walla da ci gikin ya zane ya wani zane ya wani abu ya korona da ya ce ubayi na ya kai bayanin da ci yi ya mafari ina nasara je jini na wa bayan na jinu jiji wa anna lamasul sama fa wajadna muda harasan shadida wa wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami al-an yajid lahu shahaban rasada lokacin ala to annabi muhammadu to ana ayaja de sama lo da yi gawo nga abin da ci fa wajadna ha abin da to sama mule harar sambe malaika ne je kone wa shiwu ba ga yin nan ne la twa alali wa na kuna na gudu da ya makai da same da ya shi da ba su rara to anabi muhammadu to ana ya da ya alo a dade ba fe ta fe yi gawo amma fa man yastami al-an zanu ga ga gawa da yi wada yi gari mala'ika ruwa ne na jin da wani ya ji ha ba rasada eh wato innahu na tattali kowata tuba bayana a da wani mutu wada so kwa ji tattali shi sha ni bebi be jin ne e tuba ni be na wuce <clears throat> so ene manufa ya jin ne ji tuwa na ma ɗari bayana manufa yana tsara jinan dalilin kamar madama ne uba daga gaskiya na tsara jinan halin alolo ina ma ga ya jina e jijika amma duka ila da kyauci ji bai bai da bikiyo daga e tuna sara ji mufiya mayanin gwani tun cakuya idugba a jubeyin ko kuma yi shatina ya mafari jinu na je ji yi ga wasu mawanan manufayi a dawo ga yin ji ne na soko gabi yi ganwa jina a tuce wuya ya doshi na alhari nasara ce kuje ga mala'ika je lotu fashi ja jinuji ayoyi mala'ika yau a mai ga mala'ika yi zawangi yi da mala'ika yawa yi mewa ga nasara maka gan wuyewa ga mala'ika nasara maga gaunu de kwani mai jafani bai malayi ga malaika shi wana so a daga yanayin manufa na sa saji na wakil bai yanayin manufa jin ni ji na muje ni inje tuyi ni ne lolo za wuce <clears throat> ni ni manufa na sa saji da ke ciwo ne ete na laye mawai edufai je bai na mugai manufa ɓata bincike na zai jikin sama wani e ina da ala abu mai edufai je na yau be na na je galaba ta ta duman ci ta fe ji zambun da mulki wani gaba ga gaba do ga yi zatu patin ya a cewa ga a shi tau ga nu da takwawo ene ene da sama na da wani ale gaga yi ga ke ci ulebe sama e wani atu yi a. bane tana cewa wai gida ga cewa ka gatu sama sai ba bai wata kila ba na jin mu je kan ciwo wuce aka yi ga yi ga wani arzaje ce da bata so a daga gaban manci dabo to na da man da ta ja man da ci ja ba ga lalle ka ba na nasara zai da na sama ga yau ki ta dole su buga nan taro fa khalaqa Allahu sab'a كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا فيهن نورا wanda kin nasu kuta halitta sama na ya saba sama wa tuntubaka wajawa guta ba ni pedoji etido zo ketido ya mi tudo wajala al-qamara fi hinna nura so ko taye tana fe da min sama gajo nura ita aske aga ba ga tangi sama gabudo e ta sama gabudo da zai ne da ya muta ko sama gero ita sai lo alo sama allahu alam ah, wọn àti déédéé àyè à kukuya yetu na jineje ti bincike da na yana alaye goro ne da feje bayina da kuma galaba ya ci zaje wani iga ga aya na mai juja mai gaya ma sharar jinni wani insi lista ta tuma an tanfudu mai akutari samawati wal ard fanfudu la na illa bi sultan fa bi ayya ba yurusar tukadiban kuma shi wa ga Minna. abin gani su kuka yursalu alaykuma wa la Minna min nar wa chanafu da ke gaga ya na sama wuce na sai bago zaje dogo da mana kaga ga abin su kwa chanafu a'a man ya jaji fasara abin da ga ayan na zai gaggaga ga yaci kiyamu jumba kiyamu hmm, ba na fatan zawan to jinnu to mala'ika ta yi ka ji jina e ji sabo na ga su kwaye gato ya yi zawan gizi to jinnu ji za na ga da yi komini wa kekeki wa da za ta sanari sama zo da kin gaga wacce bincike na rugwana na. E zan ga da da ruwa amma tuba ba ba ne yusa ba da kuma shi wa minna a tuba da fi so e ga kiya mai gan a ga lu ga hukunci ya je gan ba na tana ta ga gan e to na zare lu ga yi lu sama da na lu ba ndu amma ga mane zo mu kuma na ya ga gan wa fa wa tawa a ga ga e ko ga wuje ga je ya <clears throat> ah domin gaskiye bincike na ji binciki wuyo ita labari information labari na jaga te eh, <clears throat> na yi mashuda nan wadda wakil mai jinizi labarin na jinizi wani akhbaru masni'a amma yana misali na jinizi gina su akhbaru mashuda kiyo na aga da ti bincike a ya lewa furufu wani kuje ga na mace lewa mai e, e, kuja jini jima labari za a yawon masnu'a na wadda tukwa yana hmm. watakila yana ya laka cikin gibaru wani da tsaran na fahimu da binciken da ci samu ya karan da cinin gawo babu karan na ife bai wana to amma ajiyi ya yi ko ajiyi boyi wa ga mala'ika ja jingu na zai wani mala'ika da ce ne mala'ika zai yana <coughs> ma da ya ce ga ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ayi gaggan khuluqatil mala'ikatu min nur wa eh? wa khuluqal jinnu min marijin min nar wa khuluqa adam mimma wusifa lakum ajalitta ya mala'ika yaji daga aske amma ya yajin ji daga eno marijin min nar ina barabara ina ne kenan ga su kwaje a ta jin ne jo ina bi aski alaka da su ya da me ba ma dabo e bayan su kwaje wa ta na aya ne malaika ji yero amma wani malaika ji malaika ji to mai yaye a bai woga eh jinu ji gaje ke le zawangi ji yi mai ne jin ji yi mai ne malaika ji yi mai woga jinu ji yi mai woga malaika ji ba na mai tutuba tana ana da instrument kawai kubbe tuna tana daga yi tsa na ji taimako ya waga jini ji bai ko ya waga mala'ika ji bai na balantana ta gudun gaya nan na nasara na sama daga ni kwakwaro gide ne ya wani lasan tumu ga abu na igaye ala fahimta bodi wuce ya ma ebe na fahimta bodi wuce wa fe na gizan ya na yadda ba da bincike ya ito ci ce ku yi wani tsara su gano alhali ya ci misala nan iza zai wani zaɓa su gaske ba ga wani ina tsu gajin jina ga gajo na tsu aja ne ga gaja so na ga roda na lo gayo ito mana dalili kamar yene wuwa ga na. so yi ga gomi biye ne yi ta ji tabbata ga wani ji faru na mun wuce a guiya الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مرزوق سوچه چه غايه da gamina halitta na jimjina al-ayatul kauniyya na joje gwaye da ni gwaye kenan da guji gugwa ya wona wal arda madanna wa ga suna takin fare na hmm, wa kai na fiya rawasiya muta pati shi fimini kimbo patin ci ga kakin ci dwayo wa batna fiya min kulli shay mawzu icin yi fimini kimbo yana ji betsun waji kakaina oho ce uwa da wani gaga a ta ci ba na jode da yana su kai ga tsumu bai isa ci ci ba wuce da fi je ku ta ko ya de da hmm, ne ji kajuran botin a ga ga da dici ma na fi je wani nan amma su kai ga ni lissafi adadin fili kuki bai yabo kai ga lissafi kuki jayi nan nan kuki matuyi nan nan ba ta su kai ga lissafi shayin ma kulli kulli shayin ma su ɗan don dugon manzur webe tsuwi ma'alumu mukaddar ntan ba cuta ti tsuwo so ko ba ndo ma ba tsuwo so ko mun so ko don da yana ci gawa na'am وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش إما لا يا إيجو معايشة

igala adaba ayo kezi jina kewuje jina kedaba jina tone jifichi ko patana muje ya jawo yito so kobe ya jo amaye jidimayo ha so takadiri amili na shijo na gawa ke ji babu da gafi yau su socho waja'alna lakum fiha ma'aish na lakum man lastum lahu birazikin ina ya na da wani figar da qur'an to zane ji muje ya ziki ya ne igala da ba ya ce ji jima ya yau ko gana ne wushi ne wa ne wushi ne wushi ne yi jo su ko ya jo eh, o bai ga wata kila ni tunan wani gina wa bai ladon ba wuce da jo wani lafiya wuce ce yi ne ya ni yau aziki fi wani ahun aziki kimanin wani zata na wata ahun a cika to dabba yau ga bishe mi da nan gimi da nan yayin wasu ki na ko da nan yawon wasu ki Eh, ye ja ziki a dabba na jo na ji fi gwanta wani su kwa ikwace ne gina ya maje na ke tiye ya gbe ne kida wagin ya maje ya maje ne gifi gona su kuma ya lahin na ji fata a yi ce ete o gani da yau maje ya arziki a wuje pa yi su su kuma ipa wa yi ma ki haji foro ya yi ba ta yi tini wani su kwaje a yi no وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم wai mi ɗan don bada ba illa inda na khazain wa face su bayan zikin da ki ki dabba daga malin ma nuna zilmi maga ime cinwa illa duka dare malin sai yi gurgudu na ga goye ta daga baya ce baya ne kwanan ga ya ji ci beke ke ci a gandun da malin ma illa bi kadirin malum man ziga ta hmm, ne ga gabe jina aya ne ba mu wa in min shay'in illa indana mu da baki bo illa shi zanaje lafiya wa magadi na kirafi siyakin nafihi to feed the lumu so go wa shay ni illa indana khazainu adena ba bate go yu kai ro koyu yu ba ta khazainu bai bazi kida bayo e ti umu bana waza na kira shay'in go na bai da misya ke lafiyo in ga in na shi zayuna malu nna su mi ge chazi ku shi be kin gancho yi me chu chi bi kadarin malu de ko ko da no ko yake na chuho wa amsawna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynahum فأسقيناكموه وما أنتم له بقادرين وأرسلنا الرياح لواكي يتوسقوا مغازي كيف يقوى لواكي يتي بدرو efeze dada ẹ bá kí wọn dábọ sòkúfìá ńlá màmú yàyà ẹni efeze dábà ní yàyà mọ́nà tí báyìí ní olóògbé efe dábà náà ego دليل آية سورة arafu <clears throat> وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون سقناه مغاية yursilu riya waju keke jukwa ushira mbele ilera mati ebulu fe labare bafu ya ishido ya ile naje ne ya yebuso kwana ele ya ku yo ka fe ri udona ya le fe fe ku edane fe ku ne bo ya fa ega ele bi so ko don ga tine ja ci no hatta a qalat sahaba har wa le gaga efe we lakara la e, girgiji akallat sahaba we lakara la ya girgiji girgiji na nuna karu da hannu a fiye da su gani biyu girgiji na ji su fikala an yi kisare wuce da su da biyu da ba na su kuma gbagabe ya duna sukuna Bala baladin mai ica juna wuce fiye kin na tuna fa'azar na biyu ba da ya ce yayin da fiki ba ki wuce rono ba fa na bi min kulli thamarat eh su sun ji kakwa bai ma ki wuce rono eh su wuce ta yayi kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun ke ne jabon ki ya wacu dara gani bele eh eh ne ji fikin bo a tuna a dara ya a yi tiyana a cikin kada ne ji ga ta ajini na a cikin yabe na ki fakiya mu so mun ji da bai na bayani gaggawa mamudu na fiya wannan na yi as-sahab ita fassara na gama yin tafsirin jalali da da zan ga tulakihu sahaba fayamtani ma eh wale eh, ga girgiji fi wani na girgiji da ba. daba ci ga shebe nuwe mun ji ka ga ah, kabu nan na gano ne nan da cike da na lobe na fi da shi ba zane gaji ulu sciences na irin haka daga artificial insemination ko wani efe deji ba abin gaya na sokwai ga guba abu na bago aya na wani gaggaga ya ce ulumo sciences wani gaggawa man ashe shehu kana'an nti talik shagon ne ya tafsiri jalalain ke ganna bufe ga yi rabe shi na na jamini ijazi ya qur'ani al-ilmi al-qat'i zai fene shi wani guda na tunaki zaha wa shajar ne ta ne ja jona ba me da ci bayi ba walau da zaka ki e pa da wuce ba lam tuntijil habbu wasama ɗayan su su yi wa a gaba tiyo cewa ibadan e na ga aluci tiyo wa muletu talqi ibadan e na ya tiyo ibadan e na man hali hiya mislu nakli naqli ya kuma bihi al-insan ni ke misali ba kutance ke ibadan na zaman ga ajin da ci gaba bina jima shehu kala ne ga amma ne fenne ne su ko ne to mai eh wani ne shi zai hukunci zalleshi ya masha Allah <clears throat> so mugamin ya na hukwa ya gaskiya ga nana aya suratu suratu zariyat shi na ne ko gaci tare ko ci ta ko ko kadde ko chule mugamin ne ne ba gaskiya ga ne ko ne shi na ga efe de su su yi ba za na ba umma da ba ji ba na mugai aya ba na so ga yi ga wa fi adin

na na jila wakiya ebona me be tirama bwa ungebe taza abo ogo akimu yo na muyo beto ene kwadora me na mga ibega mujina ade ba e, ade chibeje bana ya nga mala ma tadara ma tadara mun sheyi na ta tutale efe mutu mudaza muye ndondo rube tuna bwa afati la ta ade to karali patun ja nakaji so wa arsalna biya alawaki so ko gani ga ya tuni kefe juba ce da ta ci ga juba fa anzalna min sama yi caji ke tuni ga daga sama ma a yayin yi wa yayin yi wuce fa aska yana kuma wuce ruya ya fi wa ma an tullahu bi khazini yau mafi zane ja a tsawa wana ya fi zane ja jajiya wana ina ya khazini da yawan ngala ya je histo ki faga khazino ya histo ga khizana ko bana wai so ya dana ma antu lahu bi khazini man ji da fadda sa da da uba ba ba ya ne ma antu lahu bi khazini man ji da ba ga ga na so ko pa ga ma antu lahu khazini na ai ya fesa na jaji an wannan jiwo ne len na wo lokaci ne la dubayana eh a ga yanayi gurgan na kaga lokacin su kula juyin wani mai bawana mu ga yin yayin suratul munafiqun ba na mu ga walillahi khazairu samawati wal ard walakin al munafiqina la yafqahu benu ga yi ci domin sura na mu ga wai min shay'in illa inna na khazainuhu wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum so ezubu susu tutu patun da wayi go to so ko bin wani wuci da yayo yi caji bai dujiki de de de be iya kawai na goye gane so wani go ma tu to no bi khazini ne feda ni ja don kanji wai kana ni ja chu wai yi wadda wana lokaci ne la juwana a ciga mun da ci da daga fassara ne mun da ciga ina wai Allah kuma ta ne babban ban gaya gaga ye feza na gi wannan su mana yudu zona ba so kwa ga gbe na ga dubi don ci wana bata na wa ga ga lu ya mu ga me ki mama ga yi ma yi ja <clears throat> za bayani a gan na zinu hafil abari wal uyuni wal qadran ito soko iga jaji anu wuce ne ne igaju bi aye na igaji jaji u fi mini gwaga lo ya yi be je kwa fion ijaji u de mini e mu wona yi lakin ti e je yi na ya ji jadu anu ajano ci de mini gudra gadra na ne si nu wona je akaji shi na aji aga ye ji aye nu wuce ne bo ebe de amfane ji bi zo ele ga zu so fasara ku baba na wagala na no ya baci cinna ga ayan suratul mu'minun tuzuma bana Allah tabaraka wa ta'ala ga anzalna min sama an bi qadari faskannahu fil ard yitira yitine bilaga daga sama wani mai dudube be iya kawai be gurgudu bi ma'ana yana beki na gucin wayo su kai ga lissafi yi wa tu ko tonyinya umadi ko tonyinya bi kadari faskan nawo fil amri cha dufi milikin bo wa inna ala dhahabi bi la qadiru yima bu dufi kin bo zani ke je yi ko ne ga ga igu igu gabe yi igu gabe ya ga amfani wa no go ga pata gawo ko ji pata gawo ya no to ju na yi ba ju aji ya ya wa inna ala dhahabi bi ya dida bi pata ya ga amfani wa ide ko ta ta la so ndo no ga la manuna ma ji daidai daga naman nasiye kurani gondo kana ya gaga kuka baba ka su kai kwa eh su kai pagan kafin mu dulu biyu yayi na eh ne nga nga yi tun wa ji yi ida ka mu nga ke mu du yayi zo yi ke wa do kan di wa nga yi tun ke do kan di yayi fi ko ga fi fi da ne jo ka kan ya ja fani bi mu nga bango nga yi do yayi nga yi do yayi

ntuka hukunci gannan kelele mun fa da na da no yi wani mit zana ga ba wani mun da rai zana ga ba wani mun rai gobe yi mun ga ta ci wakati za tu mu da beiji su ko le beiji zana su ko ba ga beiji zana da ko da bana wa da cha je bena eh wale tawili mu ci kon da ci ja ba ya musamman ya zane ji mina halatar su kan don ya zaji da bai wuza shi nan hmm? abu gaci da bai wa o ta mini wa abu da wuri to so ko gayi gayi tun nubi ga nubi ga da rayo iji pata fi rayo ba ni da so ko da no yi ba yi ma'ana nubi da wani wani meet da ji ma ji hajjar yaji ji babayi ji hajjar pata fi ka barwa su ko ga wa aje tuna da an gilo ba ga wannan gabatar ta annabi ibrahim da kafin don ta wuce na ma eh da su kuke tuwa ya ɗan suratul bakara wannan ah, wana an luwa da yi ta su kuma ga kizan gizan dandogo ogaye da mimidana kinye midana mi ugu gibe ndako da ko mi ji lugba mi yau wakasu ji pata ida gulugwa wolu ije gwada na egi oje aka gibu ayekwu ka gibe wani ya ji ozi be gibe atụ wuri ewere n'ọna akarishe sokwa bi gibu pata nnụnụ ayụ ajibu adịda na ala iji gai ebayi wuru wala ji aji a wata ci bawe na wiki amụ wele bebe awụ adịda na jiuna babu ga ayụ ji pata to da ne anyị tó dà ní èmi ní ìdó omi tó dà ní èmi gún wọn náà pátá ló sọ̀kọ́dọ̀ kì í jùgún wọn lẹ́yìn ayà bá ní ìgbà ẹgbẹ́ iná láhùn náà rìfù àrùdà wọn mọ́n àlẹ́yà wà ilẹ̀ iná yúrù jẹun sọ̀kọ́ gà lẹ́lẹ́ wọn sọ̀kọ́ wọn gà yí kí bẹ́ẹ̀ ní kẹ́tí kí pátá ní wọn jùgún wà ilẹ̀ iná yúrù jẹun wọn yìí mo fi pátá náà gabata ta al'asu na wahi wahima na ga ne su kuke tuwa idan na suratu maryam afraita alladhi kafara bi ayatina eh wa qala la utayanna malan wa walada aftara al ghaib am ittakhadha 'inda ar rahman ahda kalla sanaktubu ma yakun wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yakun wa ya'tina farda wa narithuhu ma yaqul al'asu na wahi

awu ya juji awu ya juji ya ji ga ji fuki amu wani sadai kan ga za za bai su kuna su kuna attala da kai nke na sona nke nke na asafu ki amu wani ke kasha mittakhadha inda rahman ada kasha da ko lu gobe tirama mujuwa da ko da kuma gobe gubo kuma gobe ki agubo kalla e ga mi pa gubo sanaktubu ma ya ku ega nan gada ne guka da takadugo wani wuddu lauru da al'azabi madda a biwa azaba mutuka bibe ma kababa wani risu ma ya kulu ro ina wace ga ya wa fatan lillahi wa ajibu a mawaya ya tina farda wa bibe gudu doji wa biyu so ojibu ya kaza ba wani ojibu ya kaza ba da kowa mu ga fata dai idan ya shigo su kuma ga inna nanu narsul arda wa man alaiha wa yi yurja'un sai yana su kura ya hawa wace haji guna ta amfani bin wani atm lati fora su ko ba ne za mu su kwaji mati ne arziki ci na dan gurko ekuyo nke ke na da laci ko ya kana zanda ci wani da shiri ji wa wani mai ji ma ma ki ji da arziki dan gurko na muke su ko gaba da zane ji wajibu na bida njẹ́ wà ní wo tún láàyè sàmúlà ló bá ń lọ nígbà wọn kúkú wa ló bá ń fòkó sókè kéèké wọn kún ní wo ó ti yí ní ilé ó ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين walakada alimna mustaqdimina minkum ita ta sako da kikira ne shi domin ya bani tun daga lokacin da kai annabi adamu har da bayyana zane shi kabar na su kudin lissafi a wani gaye fata walakada alimna mustakhiri zane ya kafi zuma bebe ana biya na fata su kuke bi lissafi ba? babu su ko san saskita a ta tun na dabalin kawai ga misali a gaji bincike ani taba cibi wani ba da cikin ga ya bi da kawai hannu tun na sabila da yi nan to guci ma wuce ya gurgu sa ta tibe tun na ji halittar da kwaya ne da ya dama to su kwaye gani sa ta yi cip cip lojan babon na da hadisi da yi funa ce labe yake na al'afis da abin kafin lobe da mini tafsirin wani hadisi daifu no na min kitabu tafsir yasu na mutum ga muje hadisi ne ba ji hujja na ya kuma hadisi wani wulacin wayan sahabi ji bayan Allahu adam hadisi Abdullah ibn Abbas a gan kayan tusalli khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam imratun hasna a ga yi zagin da ci musa sarai zamai da wasallam haji fe bai ta sallar da anasa da sallar masallaci shi kenan kalan <clears throat> na bas la wallahi ma ra'aytu mithla akattu ana ga abdullahi na bas ga wala tabale zaki da zuwa ne bayan sabah wa kana ba'd muslimin idza sallu istabdamu musulmin da ciji a tomin jama'an ci min musulmi zo aga be sallah jiji ai e, wa ga gozuma ada fi wasa fi mafariji kijo awaga ne zaki ne gulu da fitino yaya da Allah ya rawa a waga limtoya wa ba'du yastakhiru idan muke fita tun musulmi zo a wace wani a shi da su ga a wani a yawo ba sa ci wani yau fa da sajadu aga da sujada nazaru ila min ta ta'idi a fe ya cure ne tako tako a ga ya tun to ga su kun ta ci ga wala kada alim dal mustaqdimina minkum idan kike da ne shi da mine ba da da safin mafarizo a ga ba ne a waga ne da fitinan za fitinan na ya ita kika wala kada alim dal mustakhiri ima da kika yin zane jihada da gozuma e ko fitina na da ba ku go yin zagin ne ba yi cinana a fada yi cinana ita kika a ga yi tuci da ba ci haya no so hadisi tatu a balantana ta ji wuta gani bibiya maladar ta yin sahabi biya Allahu alam kyau وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم الله تبارك وتعالى وإن ربك هو يحشرهم lalle tsociye wa nabi muhammadu wa shiru muga kwa ya kabata wale wa kula ti fasara ne jin na mai tafsir jalalain ti tabbata yana yi almustaqbina منكم tsare zahiri shi zo bata na sokoron gayi wal mustakhiri na da zubakin da zumo bata na jajira هذا jije boro وإن ربك gayi bata adane ne musonna wai na rabaka wa ya shi'u to ce wa mun ga ku to da ne jajiri shi zo ne to ne da ga jana to ne ga da mu bata ta mu ga ku ya ka inna hu na lalle lamar ne fife Allah ya sunu ina hakimu yo egbo yo fi sini ye gaji no gajinu weje ba yu chile ga wa ya ni no ya jeka ali mu mu da kika ali ta an do ali ta ga sabata na sokwe tunchini hmm? ana mu man khalaqa wa huwa al khabir sokwe kika ali ta no jino an do ye sabata na sokwe ko na adde ne so so ko tila mari ibona uke ye ga so? so a yawa yi gano ya tawanci kwambaci watakila ya kaka tuja abu ita benci a ita ya tawanci wani sura bi lafi ile goma da ya muhimmanci za mu yi tanya a littaya caba a littayi tso da kwai annabi adam tun da makiyi wacce kwaye ga ibliso kyasa sanar za su fa ya kake bayani daga ayayen ishibe gutsu hanci to ta yi ba ne